الحمد لله وكفى صلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 41 a sharhin da muke gabatar ma khulasatu tarhib hadisan at-targhib wa tarhib littafin al-imam munzari rahimahullahu ta'ala za mu karanta hadisi na 47 zuwa hadisi na 49 insha Allah shafi na talatin da uku zuwa shafi na talatin da hudu wannan darasin yana ɗauke da bayani akan zama jagoran alkhairi Allah ka samu iya a dalilin haka ne ya kawo babi na shida ya yi masa suna a targibu fi nashiril ilmi kwadaitarwa game da yada ilimi wadda lalaci alal khairi da kuma zama jagora akan aikin alkhairi to musamman ya ware masa babi ya kawo waɗannan hadisai ya jera su a wuri guda kuma duk suna magana ne akan abu guda ɗaya na farko shine an abi rata. an karbo hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا مات الإنسان إذا دن أدم يموت إن قطع عنه عمله إلا من ثلاثة أيكنس سنكته ba shi da wata hanyar samun lada sai ta hanyoyi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa min sadakatin jariyatin sai ta hanyar wata sadaka wacce amfaninta yake gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi wanda ake amfani da shi idan ya bar wani ilimi da ake amfana da shi awwaladin salihin ko ya bar wani ɗan ƙwarai ya daulahu wanda yake masa addu'a. Hadisin nan yana sahihu Muslim, babu ma yalhaqul insana min sawabi ba'da wafatihi. Hadisi na ɗaya. Shi ma al-Imam Bukhari ya rubaito hadisin amma bai kawo shi a littafin al-Jami'in Sahih ba. ya kawo shi a littafin al'adabul mufrad yana babu birril walidaini da mautuhima Da aka ɗan samu bambancin lafazi da lafazin da ya zo a sahih muslim idza abdu wannan idza insan duk nasu guda in ɗan adam ya rasu in qata'a anhu amaluhu illa min salatin. ayyukansa sun katse ba shi da wata hanyar samun lada sai ta hanyoyi guda uku to hadisin riwayar al-imam bukhari ita ma ingantacciya ce wato riwayar da ta zo a littafin al-adabul mufrad tana sahihul jami'i sagir hadisin 793 irwaul galil hadisi na 1580 kuma akwai riwaya ta uku tana al-musnad hadisin 8844 yana sahihu abi dawud al-imamu abu dawud ya kawo shi a babu ma ja'a fi sadaqa anil mayyit annabi sallallahu alaihi wasallam yace in qata'a anhu amaluhu illa min salasati ashiya'a idan mutum ya rasu ayyukansa sun katse babu wata hanyar da zai samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ta abubuwa min salasati ashiya'a ga wannan riwaya sai ta abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su waɗannan riwayoyi gaba ɗaya na hadisin nan sun inganta daga manzon Allah hadisin yana sahihu tirmizi hadisin shida, sahihun nasa'i hadisin uku yana littafin muwatta akwai wani abin da za mu lura da shi wannan hadisin karo na uku kenan muna karanta shi sau uku yana kawo shi kaga littafin ma bamu daɗe da fara shi ba amma sai da ya kawo hadisin nan sau uku shine hadisi na talatin da hudu in ka dubi littafin nan shine hadisi na talatin da takwas gashi kuma nan shine hadisi na arba'in da bakwai me yasa ya maimaita wannan hadisin haka da ya dalilin da ya sa malamin nan ya maimaita wannan hadisin haka ya dinga kawo shi saboda hadisin yana da fa'ida mai girman gaske Allah ka samu cin abinda yake nuna mana mu yi ƙoƙari mu zama jagorori na aikin alkhairi mu yi ƙoƙari mu zama jagorori na aikin alkhairi saboda haka yasa yake cewa والدلالة والدلالة musamman abin da ya shafi ilimi da kuma yaɗa shi muna da rauni ta wannan sashi babu shakka muna da rauni ta sashin wakafi. muna da rauni saboda haka za ka ga abin da ya shafi library domin gina zauren karatu ɗakin karatu yana daga cikin ayyuka na yaɗa ilimi da tun malaman farko tun daga zamaninsu aka gane cewa zauren karatu yana daga cikin abin da ke yaɗa ilimi da sauri da zamanto ana gina library gyara tituna gyara lambatu tona rijiya abinda zai baka mamaki zaka ga mutum mai kuɗi yana da kuɗi amma unguwar da yake babu hanya wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ta hankalin mu akai ga wata gara basa da za ka yi lambatu a unguwar da kake matukar mutane na amfana da wannan lambatu lada na samun ka a bayan rasuwanka ka samar da rijiya kamar bohol ka gina masaukan baƙi waɗannan abubuwa ne waɗanda sun zama baƙi gare mu dalili kuwa saboda rashin la'akari da hadisan annabi muhammad da yawa mun saki jiki akan cewa sai dai gwamnati ta mana ba ruwanka da gwamnati ai gwamnati shine hanyar da ka samu lada a bayan mutuwarka wannan shine gwamnatin ka. abinda manzon Allah ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da gwamnati ai amma manzon Allah yake gaya mana ya maimaita idza matal insan idan dan adam ya mutu in qata'a anhu amaluhu illa min salasa ayyukansa sun katse babu wata hanyar da mutum zai samu lada sai ta hanyoyi guda uku babu hanyar da za ka samu lada in ji manzon Allah kuma wallahi babu ita domin annabi shi ya san Allah ya san lahira ya gaya mana hanya ta katse sai dai guda uku manzo Allah ya kuma ya sanar da mu hanyoyin nan a cikin bayani mai sauki manzo Allah ya ce min sadaqatin jariya sadaka ce da amfani ta na gudana sadaka amfani ta na gudana kuma wannan ba shine kadai hadisin ba akwai riwayar da ta zo ta Abu Huraira ita ma mun karanta ta a baya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwa guda takwas yana cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi daga cikin abin da ke isa abin da ke saduwa abin da yake haduwa da mumini saboda ba komai bane za a yi ya kai gare ka ba duk abin da aka yi ne yake isa ga mamaci ba sai annabi ya kirga abubuwan da idan an yi suna isa ga mamaci sai manzon Allah ya ce hasanati ba'da mauti bayan mutuwa an allamahu idan aka samu wani ilimi da ya karantar na biyu wa na sharafu da ilimin da ya yada kaga ba shi ya karantar ba amma ya yada to kaga inda matsala ta library take shigowa a waladun salih a waladan salihan tarakahu manzo Allah yace ko mutum ya bar da na kwarai aw mushafan warasahu ko mutum ya bar alqur'ani a matsayin gado aw masjidan banahu ko ya gina masallaci sai annabi ya ce aubat baitan libni sabili banahu ko ya gina ɗakin saukan baki ka gaya min gari nawa ne a ƙasan da muke da wannan mutumin da zai gina ɗaki na saukan baki za ka ce akwai hotel ai na kuɗi ne shi manzon Allah baya maganar ka gina wurin saukan baki na kuɗi yana maganar ka gina wurin saukan baki bayin Allah mutum ne zai zo gari musulmi ne Ba yi da kudin hotel din sai kwana a gefen titi ai abin da yake faruwan kenan saboda haka zaka ga duk inda ka tafi ga mutane na kwana a gefen titi a gindin bishiya musulmai ne daga ina aka samu mun bar karantarwar manzon Allah annabi ya ce a gina masaukin baki idan ka gina wurin saukan bako to ba lallai bane sai ka bar shi haka ana iya masa ka'ida saboda ɓata gari za a iya masa dokoki saboda haka ka taimaka mu bayan Allah manzon Allah da kansa ya faɗa au baital libni sabili banahu in ka dubi tarihin sayyidina Umar yayi kamata yayi a ce akwai gidan saukan baki wannan gidan saukan baki ba ba wai daga zakka ake cire shi ayi ba abinda manzon Allah ya faɗa wannan yana da sadaqatul jariya annabi ya kirga su mimma yalhaqul mu'min min amali yana daga abin da ladansa yana isa gare ka bayan ka mutu kuma annabi sai ya ce au naharan akarahu ko a ce mutum ya tona rafi ka jawo kogi ko akwai kogi a garin ka gyara shi ta inda manoma za su amfana ta inda masunta za su amfana duk wannan fa maganar manzon Allah ne to sai annabi ya dunkula maganar ya ce au sadaqatan akhrajaha min malihi ko kuma ma idan bai samu damar yi yana da rai ba sai ya bar wasiya da ya ga mutuwa ta zo mar sai ya ce to a dukiya ta dinnan ina son wannan kaso ko bayan na mutu ku gina masaukin baki kaga bai samu damar yi ba annabi ya ce kafin ya rasu ya bar wasiya fi sihatihi wa hayatihi sai annabi ya ce talhaquhu min ba'di mautihi to wannan ladan zai isa gare shi bayan mutuwarsa to wannan hadisin ma ya inganta yana sahihu targi, hadisi na 959 to alhamdulillah abubuwa sun fara kyau domin sheikh abdullahi balalau shugaba da kansa yake gaya min yana tabbatar min kwanan nan za a gina wani kataɓaren ɗakin karatu a wannan masallacin za a cika littafai za a saka littafai inda duk mai buƙatar karatu zai shigo ya shiga zai zo ya je ya samu damar yin karatu din ah, wannan shine abin misali wannan shine abin misalin da ya kamata wanda kungiya ce za ta yi amma shi abin da manzon Allah yake cewa mutum ya yi da kuɗinsa ka yi da kuɗinka to kaga idan aka fara ko babu shakka abin misali domin idan ba irin wannan ɗakin karatun ba wallahi sai dai a faɗi sunan littafi ganinsa ma ba za ka yi ba haka mutu amma idan Allah ya sa akwai ɗakin karatu <clears throat> bayan Allah sun sayo littafai an zuba za ka ga littafin da baka taɓa jin sunansa ba za ka yi karatu cikin sauƙi ba tsada kaga an sauwaƙe maka sanin Allah da sanin sunnar manzon Allah to kuma karka ɗauka wannan ya tsaya ne ga kaman library na musulunci ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi wanda ake amfana da shi kaji abinda manzon Allah ya faɗa maganar annabi ta ilimi ce manzon Allah ya ce ko wani ilimi wanda ake amfana da shi la yaqtasiru ala dini faqat wannan bai nuna cewar ilimin addini ne kaɗai ba kaga annabi ya ce wani ilimi saboda haka in ka dubi sharhin wannan hadisin al-imam an-nawawi eh, sharh sahih muslim a juz'i na 16 shafin 227 yace sawa'un kana zalika ta'limu ilmin ka koyar da ilimi kamar misali ka karantar ko kayi wa'azi ko kayi nasiha wani ya amfana kaga ka koyar da ilimi au ibada ko ka karantar da wata ko aka samu an karantar da wani ladabi ladabi na rayuwa ko abin da ya shafi wani ilimi da zai haɓaka rayuwar 'yan adam kaga kenan ilimin kimiyya ilimin fasaha don haka yasa kowane irin library inda za ka kafa sharaɗinsa abinda manzon Allah ya faɗa yuntafa'u bihi domin akwai ilimi mara amfani to ba wannan ilimi ake faɗa ba annabi ya ce in dai kai sanadin ilimi mai amfana manzon Allah ya ce zaka samu lada a kwanciyar kabari to shi ma wannan alhamdulillah al'amura sun fara kyau domin kuwa janar Ali Gusau yana da library a Kaduna ba na tsammanin akwai irinsa a kasan nan da yawa ima akwai library ne kaga wannan ya zama abin misali gare mu a kafa library ba ma na musuluncin ba ko da na boko ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi amfani da shi kamar misali al'imamun nawawi ya ba da misali da cewa fa'umila biha ba'dahu in dai jama'a suna amfana da wannan ilimin to kaga kuwa duk inda aka ce ma wannan library ne aka bude na addini ne na ilimin zamani ne amfana za a jama'a za su amfana da shi yana daga cikin abin da za ka yi wanda za a ce wane ya amfani al'ummarsa ko da ba ka samu lada a wurin Allah bare kuma ga hadisin manzon Allah shi yasa manzon Allah sai al nawa Nawawi ya ce ma'anahu in sannaha sawa'un kana al-amalu fi hayatihi aw ba'da mautihi a ce ka samar da wata maktaba ka samar da library jama'a sun amfana da wannan ilimin har amci moriyar ilimin kana da rai to lada za ka samu ko da ba ka da rai sai an rubuta maka wannan lada wannan alkawarin Allah ne in ji manzon Allah to muna jiran bayin Allah da za su yi wakafin dukiya waɗanda za su samar da ɗakunan karatu a sassan ƙasar nan a biranen musulmai wannan yana daga cikin abin da manzon Allah ya karantar kuma shi ya raya sunnar manzon Allah a farkon zamani wallahi aiki da waɗannan hadisai shi ya taimaka kaga aka yada ilimi aka samu masana waɗanda suka yi zurfin ilimi dalili saboda an sauwaƙe musu hanyar ma da za su samu karatu din to wannan kenan bare kuma in ka dawo gefen gina masaukin baki wato abin da zai baka sha'awa abin sha'awa wanda al Zahabi ya kawo shi a littafin tarihi Siyaru Alamin Nubala yana mujallar na biyu shafin 256 akwai mata da ake kiransu ummu sharik ummu sharik daga cikin sahabban manzon Allah akwai ɗaya guda ɗaya da ake kiranta ummu sharik wanda tana da wadata a garin Madina take a zamanin Annabi Muhammad wallahi wannan baiwar Allah gida ta gina ta samar da gina gida saboda saukan almuhajiruna mace ce ba ma namiji ba idan aka samu mutum ya yi hijira daga makka ko wani sashi ya taho garin madina yana zuwa za a ce je ka gidan ummu shari je ka gidan ummu sharikin mace ce fa ta samar da gida na saukar da almuhajiru na baki bayan Allah ta baraka wa ta'ala akwai in ka dubi labarin wata sahabiya da ake kiranta Fatima bintu Qais al-Fihriya eh, tana da hadisai da ta ruwaito muhimmai tana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin ad-dajjal fatima aurenta ya mutu wanda in ka dubi littafin fikihu ka ga misali lokacin da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita da kanta take ba da labari inna ba amrin bin hafsin abdulhamid al-makhzumi mijinta ana kiransa abdulhamid al-makhzumi al-kunyasa abu amrin ya tafi jihadi yana wajen jihadi ya rubuto takaddan saki ya aiko mata talaqaha talaqan sarat bihi mabtuta bis salasi dama can akwai saki biyu wannan saki da ya zo sai ya zama shine na uku wa huwa ga'ibun gashi nan baya nan amma saboda adalci da kuma yadda annabi ya karantar da sahabbai wakilinsa sai ya ɗebo hatsi da ya zo sai ya ba ta takarda ya gaya mata saki ya ce mijinki ya aiko saki gare ki kuma ga hatsi wanda na kawo saboda taimaka miki wajen abin da za a ci fi sabilillah azza wa jalla wannan taimako ne nayi sai ta ce a ya za ka bani wannan hatsi ɗan kaɗan ta ce ke da muka yi miki ma alfarma wallahi maliki alina min shayi wannan fa saki na uku ne idan aka saki mace saki na uku ba a ciyar da ita ba a bata masauki amma mu taimako muka yi muka baki wannan hatsi ta ca ai dole mu je gaban manzon Allah kawai ni ban yarda ba ta ca ata rasulullah ta zo ta samu annabi ya rasulullah kaji kaji mijina Abdul Muhammad Al-Maksumi ya sake ni ya aiko wakili gashi na ya zo da wani dan hatsi kaɗan wai za a bani na ce dole a ciyar da ni sai manzo Allah ya ce a ba haka bane manzo Allah ya ce laisa laki alaihi nafaka a yanda ya gaya miki gaskiya ne idan aka ce an saki mace saki na uku babu ciyarwa kaga manzo Allah sai ya tabbatar da abin da wakilin mijin ya faɗa babu ciyarwa kuma ba za ki zauna ma a gidan shi ba saboda haka fa amaraha an ta'tadda manzo Allah sai ya ce abin da nake so da ke yanzu ki je ki yi idda sai manzo Allah ya ce a gidan ummu sharikin al'ansariya kaji manzo Allah ya tura ya ce gidan wannan matar mai kirki da ta ajiye gida saboda saukan baki ki je ki idda a gidan can ji sai manzo Allah ya ce a'a babu tilka imra'atun yagshaha ashabi wannan gidan da na ce ki je ki idda ai na suna mamayan gidan ba dare ba rana kaji yanda manzon Allah ya siffanta kasancewa ita wannan matar ba karamin aiki ta yi ba annabi ya ce ya ga shaha ashabi na suna mamayan gidan babu dare ba rana to ka kuma an ce ga mace tana ida a gidan ga maza na zuwa safe da rana da yamma mahadar ba ce ba sai manzo Allah ya ce ba za ki je gurin ba abinda za a yi i'taddi inda ibni ummi maktum akwai ibni ummi maktum wanda makaho ne shi kuma ibnu ammi dama dan babban ki ne da ke da shi ‘ya'yan baffanni ne, shi ko makaho ne, ina hura julin a'ama, ta ina su ya bake ko kin aje hijabi bai ganin komi, in ji annabi, to ki je gidan ki yi idda, sai manzon Allah ya ce fa'iza halalti fa'azini ne idan kin gama idda, sai manzon Allah ya ce sai ki sanar da ni. Wannan, wannan hadisin sai ya zama wata daraja ce ga ummu sharikin. babu shakka martaba ce ga ummu sharik idan annabi zai bada isharan aje gidanta saboda kirkinta ba fa yar uwa bace ga wannan manzon Allah ya ce ki je gidan ummu sharikin daga baya ne annabi ya tuna cewa saboda kirkin matan maza na haduwa sai annabi ya ce a'a to ki bari wannan ya zama abin koyi gare mu ya zama abin misali gare mu mace ce ta samar da masaukin baki a zamanin manzon Allah to kuma bari a ce yanzu maza sun kasa Allah ka yawaita mana al'umma waɗanda za su yi riko da sunnar annabinka to wannan hadisin da ya kawo na farko ya ba mu misali ne da yanda idan Allah ya hore maka za ka iya samar ma kanka hanyar da lada za ta iya isa gare ka bayan mutuwarka kai to amma kuma ai akwai mutumin da shi bai da kuɗin kamar misali da yau mu bamu da kuɗin da za mu yi waɗannan ayyuka na alkhairi bamu da kuɗin da za mu gyara hanya ko mu tona lambatu ko bohol ko mu gyara gada ko mu samar da ɗakunan karatu library ko mu samar da studio na gyara wa'azi ko sayan kyamara duk waɗannan abubuwa ne da suke taimakawa mutum ya samu lada idan ba mu da shi sai mu zauna haka malamin nan sai ya hikima sai ya kawo mana hadisi na gaba in ma ba ka da kuɗi to ga hadisi na gaba akwai abin da za ka yi kuma har yanzu da ka samu wannan ladan shine sai ce wa an ibni mas'udin an karbo hadisin nan daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda an abi mas'udin al-ansari kai abu mas'udin ko haka ne ba abdullahi ibn mas'ud ba Wa'an an abi mas'udin al-ansari an karbo hadisin daga abu mas'udin al-ansari shi wannan sahabin abu mas'udin al-kunya ce sunansa uku batu bin amrin Allah ya kara masa yarda to shi uku batu bin amrin sai bamu labari wannan hadisin yana nuna maka idan ma baka da kuɗi da zaka yi waɗannan ayyuka ka ba da shawara ka duba hikimar manzon Allah baka da kuɗin da za ka yi ka ba ma mai kuɗi shawara in ka ba mai kuɗi shawara to idan ka mutu za a yi ta rubuta maka ladan har abada Ka ga hikimar manzon Allah kai ba ka da kuɗin da za ka yi sadakatul jariya to akwai shawara shi ne sa ya kawo hadisin nan abu mas'udin ya ce ja'a rajulin ilan nabi wani mutum ne ya zo ga annabi muhammad faƙala sai ya ce inni ubdi abi ya rasulallah ni dabba ta ta mace min ubdi abi ma'anarta dabba na ta mutu in ka duba ya ce halakar dabba ce wato yana da rakumi amma rakumi ya mutu fahmilni saboda haka ka ɗora ni akan rakumi wato ɗora ni akan rakumi yana nufin ka ban rakumi da zan tafi yaƙi wannan abin ya auku ne a lokacin da za a tafi yaƙin tabuk yakin tabu ba yaki ne da mutum zai iya tafiya a ƙasa ba yana buƙatar abin hawa to shine wani ya tawaye samu manzon Allah ya ce ya rasulullah ina da rakumi amma rakumi ya mutu ka taimaka ka bani rakumi wato in aka ba shi rakumi kaga an dora shi kenan kamar an dora shi akan abin hawa fa kala sai annabi ya ce ma indi manzon Allah ya ce ma indi ba ni da shi babu rakumi a wurina kaga da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da rakumin duk tafiyar da aka yi yakin ana kirga ladan da mayaƙin ya samu a bawa manzon Allah Allah ya sa mun gane to amma sai annabi ya ce ma indi babu a gurina ba ni da shi qala rajulun sai wani mutum yana kusa da manzon Allah ya ce ya rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu ni zan zan kai shi ga wanda zai ba shi zan kai shi ga wanda zai ba da raƙumi sai manzon Allah ya ce to bismillah fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce man dalla ala khairin wanda ya zama jagora ga alkhairi falahu mislu ajri fa'ilihi zai samu kwatankwacin ladan wanda ya aikata shi so kaga annabi yana karantar da mu idan ma baka da kuɗin da zaka yi wakafi ka bada shawara yanzu muna da muna da aminai muna da yan uwa muna da iyaye muna da mawadata masu zuciya idan har ka kusanci wani wanda kake son wanda kake ganin zai iya jin maganarka sai ka ba shawara wane don Allah gadan unguwan kudin nan ka taimaka ka gyara kaga gada ce ka ce gyara to wallahi duk dan adam da ya hau gadan idan za a bashi lada sai an baka saboda kai ka zama jagora shawara ce ka bayar kurum shawara kaɗai ka yi amma kuma ladanka da nashi ɗaya ne a wajen Allah shi shine abinda manzon Allah ya faɗa cikin saɗara guda man dalla ala khairin wanda yi nuni ga aikin alkhairi falahu mithlu ajiri fa'ilihi to zai samu kwatankwacin ladan mai aikata shi wannan hadisin yana sahihu muslim yana babu fadl i'anatil gazi fi sabilillah bi markubin wa gairihi, wanda shi yasa inda za ka taimaka wa mai yaƙi da makami to kamar kai kai yaƙi in ka taimaka mai yaƙi da abin hawa kamar kai ne ka tafi yaƙin shine hadisin uku. hadisin yana musnadul imami ahmad da sahihu ibn hibban babu sidqi dhikru ita'illahi azza wa jalla al-amira bil ma'ruf hadisin ɗaya. Ah, sahihu ibn hibban da al-musnad yanda hadisin yazo abu mas'udin ya ce. ata rajulin rajulun annabiyya wani mutum ne zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ya roke shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma indi ma u'tika ma indi ma u'tika babu abin da zan iya baka annabi ya ce babu babu abin da zan iya baka wato wannan raƙumin ni ba ni da ita ba ni da shi to amma sai annabi ya ce walakin itifulanan a wannan riwayar annabi ne da kansa ya bashi shawara ya ce ka je wajen wani annabi ne da kansa ya faɗa kaga a wannan riwaya da muka karanta ta al-Imam Muslim wani ne yake kusa da manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ni na san wanda zan kai shi zai bashi to amma a wannan riwayar manzon Allah da kansa ne ya ce ka je wajen wani fa atahu rajulu sai mutumin ya je ya samu wancan din yana zuwa ya ce manzon Allah ya ce in zo gurin ka ka bar raƙumi wanda zan hau in tafi yaƙi fa atahu sai ya kawo rakumi ya bashi fa qala rasulullah shine sai manzon Allah ya gaya masa habbai man dalla falahu mislu ajri amilihi a maimakon fa'ilihi ne shine bambancin sama ma'anar guda ne duk wanda ya zama jagora akan aikin alkhairi to zai samu kwatankwacin ladar wanda ya aiki da shi kuma hadisin yana sunan abi dawud yana babun fi dali alal khairi yanda hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin mutum ya zo wajensa ya rasulullahi ka bani raƙumi sai mazan Allah ya ce la ajidu ma ahmiluka alai ban samu raƙumin da zan dora ka akai a tafi yakin nan da kai ba walakin iti fulanan amma ina bada da shawarar ka je wajen wane fala allahu an ya hamilaka ba mamaki zai baka raƙumi to da ya tafi wurinsa kuwa fahamalahu sai ba shi raƙumin to da ya bashi raƙumin sai mutumin ya dawo fa'ata rasulullah ya zo ya samu annabi ce ya rasulullah kaga dai ka ce in je gurin wane- ai ina zuwa ko sai bani ga raƙumin ma shine sai annabi sai ya faɗi wannan magana man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi hadisin yana sunan tirmizi babu ma ja'a eh, dalu ala alkhairi fa'ilihi fa'atahu fahamalahu kuma wannan duka hadisin mutum guda ne shine Abu Mas'udin al-Ansari akwai riwayar Anas bin Malik shi ma ya bada labarin abin da ya auku yace atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul wani mutum yazo ya samu annabi ah, yastahmiluhu yana nema annabi ya bashi raƙumi falam ah, yajid indahu ma yahmiluhu bai samu rakumin da zai bashi ba fadallahu ala akhar sai annabi ya ce to ka je wajen wani fa hamalahu da ya tafi sai wannan mutum ya bashi rakumin ya dawo ya samu annabi fa akbarahu ya bashi labari sai annabi ya ce inna dalla alal khairi ka fa'ilihi su kaga lafuzzan hadisin yanda suke dan caccanzawa inna dalla alal khairi ka fa'ilihi wannan hadisin Anas ne man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi ko amilihi wannan hadisin abu mas'udin al'ansari ne kuma hadisin anas ɗin shi ma ingantacce ne yana sahihu abi dawud hadisin dubu da da kuma sahihu tirmizi hadisin dubu da ah, hadisin ya samu riwayan sahabbai daban-daban akwai hadisin buraida shi ma ya ba da labarin wannan abin da ya auku a hadisin buraida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addallu alal khairi ka fa'ilihi wallahu yuhibbu igasatal lahafan Allah yana son a agaza ma wanda ya shiga damuwa a karshen maganar manzon Allah kuma ita ma riwaya ta inganta wanda shi yake nuna cewar ka zama jagoran alkhairi duk mutumin da ya zama jagoran alkhairi babu shakka yana samun lada a wurin Allah wannan ya samu hadisai daga manzon Allah babu shakka duk mutumin da ya zama jagora na alkhairi kaga jagoran alkhairi ka ba da shawara shawara ce ka bayar wani ayi kaza sai yayi to ladan ku daya manzon Allah ce zaka yi ta samun lada akwai hadisin Anas akwai hadisin Abu Mas'ud al-Ansari ga hadisin Abu Huraira akwai hadisin Mu'az ibn Mu'az ibn Anas al-Ansari Mu'az ibn Anas al-Ansari hadisin sa annabi yace man allama ilman duk wanda ya zama sanadin karantar da wani ilimi falahu ajru ma amila bihi amilun duk da aka samu mai aiki yayi aiki da wannan ilimi sai ya samu lada manzo Allah sai ya ce la yanqusu min ajri zalika shay'an babu abin da za a rage na ladar wancan mutumin da yayi aikin so ba za a rage ladansa ba kar ka dauka saboda ka ba da shawaran ayi aikin alkhairi ladanka bai kai nashi ba a'a manzon Allah ya ce falahu mislu yanda za a bashi lada haka za a baka lada sannan kuma annabi ya ce ba za a rage nashin ba la yanqusu min ajri zalika al-amil shay'an manzon Allah ya ce ba za a rage komi na wancan da yayi aikin ba kai shawara ce ka bayar kawai wannan hadisin yana sahihu targhib hadisin yana 77 yana sahihu jami'i sagir hadisin 6369 kuma in ka dubi waɗannan hadisan duka ai zaka iya dunkula su zaka iya dunkula su a ƙarƙashin aya ɗaya suratul ma'ida farkon sura wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan duk waɗannan hadisan sun shiga ƙarƙashin wannan Allah ne da kansa ya ce ku riƙa haɗa kai ku riƙa taimaka ma juna akan aikin kwarai. aikin da ya shafi tsoron Allah to kaga in ka ba mutum shawara wane ina ba da shawaran a gyara wannan hanya kike na aka kira laiburori aka gyara hanya duk wanda ya bi lada za ku samu kaga wannan ai aiki ne albirru aiki ne na albirri saboda ka in ka ba da shawara yana karkashin almu'awana alal birri kuma kaga duk ya dace da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa duk mutumin da ya taimaka da shawaran kwarai to da shi da wanda ya aikin ladan su guda ne kamar yadda al nawa nawawi yake faɗa yace fihi fadilatu dalala alal khairi wannan duk yana nuna mana falalar mutum ya zama jagoran aikin alkhairi wa tanbihi alai ka faɗakar akai kaga ka faɗakar wato kenan ka ba mutum shawara wal musa'ada li fa'ilihi mai aikatawan kuma ka taimaka mar wa fihi fadilat ta'lim al-ilmi wanda shike nuna falalar karantar da ilimi wa wadha'if al-ibadati abinda da ya shafi aiki na ibada wal muradu bi misli ajri fa'ilihi anna lahu sawaban bi dhalika al-fi'li don mutumin da ya aikata wannan aiki to zai samu lada saboda ka inda zaka taimaka a samu studio dan ko studio na kwarai wanda za a rika gyara wa'azi babu shi a ƙasar nan in ma ka samu ba shi da yawa amma ai da ka ga studio na mawaƙa da 'yan fim ko suna nan duk inda za a iya gyara sauti duk irin na'urar da za a nemo za a nemo kuma za a kashe kuɗi a kawo shi to ai annabi bai tsaya haka ba kamar yadda manzon Allah ya ce in ka zama jagoran alkhairi ka samu lada haka kuma wanda ya zama jagoran sharri ya samu zunubi don haka yasa ko dai ka zaɓa ni, ko dai ka zama na kirki ko na banza e, ko ka yi amfani da ka ta wajen alkhairi ko kuma ta hanyar tsiya wanda da ya rage naka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana in dai dan adam ya bar duniya to fa hanyar samun lada gare shi ya katse sai ta waɗannan hanyoyi e, don haka yasa kai kokari ka zama jagora na alkhairi wanda hadisan manzon Allah sun zo da yawa من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة manzon Allah ya ce duk wanda ya faro wani abu na alkhairi ya zama abin koyi to yana samun kwatankwacin ladar wanda ya yi koyi da shi har tashin kiyama har tashin kiyama in ji Allah har tashin kiyama ana rubuta maka lada wanda ya dace da hadisin da muka karanta a baya man sanna sunnatan hasana da kuma man sanna sunnatan sayyi'a wanda ya faro mummunan abu da wanda ya faro kyakkyawan abu wanda in ka faro mummunan abu nan ma Allah bai barka ba akwai rabo da zaka samu kamar inda ya faɗa a cikin alqur'ani misali a suratul nahl aya ta 25 Allah ya ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril lazina yudilluna saboda ka idan mutum ya zama masomin sharri to zai samu zunubinsa sannan kuma idan an tashi a lahira zai samu zunubin waɗanda suka ɓace a dalilinsa to kaga mun samu mutum na biyu mutum na farko kana da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da za yi ka samu lada bayan ka mutu na biyu ba shi da kuɗi to amma zai iya bada shawara sai manzon Allah ya ce inda zai bada shawaran zai samu lada shi ma to sai mutum na uku shine hadisi na ƙarshe mu karanta mutum na uku shi kuma wannan mutum na uku fa ba shi da kuɗin da zai wannan aikin amma zai iya wa'azi zai iya magana ta maganarsa zai kira mutane su yi ba shi da kuɗin amma zai iya cewa jama'a ku yi kaza su yi shi ma zai samu ladan shine wannan hadisin da ya kawo mana a ƙarshe wa an abi hurairata an karbo hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى wanda ya yi kira zuwa ga wata shiriya kaga kira kai baka da kuɗin misali amma ka kira mutane su su aikata wannan abin abin kuma ya dace da shiriyar manzon Allah Inda ka kira mutane zuwa ga shiriya kana lahu min al-ajri zai kasance yana da lada mithlu ujuri man tabi'ahu kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an babu wani abu da zai ragu daga ladaddakin su wa man da'a ila balalatin kuma wanda yayi kira zuwa ga kana alaihi min al-ismi zai kasance yana da zunubi mislu athami man ittaba'ahu kwatankwacin zunuban waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min athamihim shay'an babu wani abu da zai ragu daga zunuban su gaba daya kaga annabi ya bayyana mana ka'ida so kenan hanyoyi guda uku in kana da kuɗin kai abin in baka da kuɗin ka ba da shawara in kana da ilimi kira mutane waɗannan hanyoyi guda uku kaga dai mutum in ma baka da kuɗin ne har yanzu dai zaka iya samun wato zaka iya samar ma kanka wata hanyar lada wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai rika tura maka lada a kwanciyar kabari matukar ka zama jagoran alkhairi mun yi sharhi akan wannan hadisin shi ma in ka dubi darasi na 25 hadisi na 27 mun karanta shi a baya shi ma wannan hadisin kusan duk waɗannan hadisai da ya kawo maimaici ne illa yana mana matashiya ne game da abin da yake na muhimmancin yaɗa ilimi a sunnar manzon Allah muhimmancin samar da sadaqatul jariya Allah ya baka dukiya karka bari ka mutu baka samar makanka wata kafa wata hanya da Allah zai rika tura maka lada a kwanciyar kabari ba Ibn Abdul Barri yana da kitabu tamhid sharhin muwatta a mujallar na goma shafin 524 ya ce hazal hadis wannan hadisin da yake magana akan mutum ya zama jagoran alkhairi yastanidu anin nabiyyi min turuqin shatta an dangana shi ga manzon Allah ta hanyoyi daban-daban wato hadisin nan ya samu riwayar sahabban annabi Muhammad da yawa akwai hadisin Abu Huraira wanda shine ya fara kawowa sannan akwai hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali Eh, shi ma ingantacce ne da kuma hadisin amr bin aufin sannan akwai hadisin huzaifa wa gairuhum yace wa ala qadri fadli muallimil khairi wa ajrihi yakunu wizru man eh, man alima sharra wa da'a ila dalali shine ibnu abdul barri yace to kamar yanda kaji falalar mutumin da zai kira mutane wato zuwa ga alkhairi to haka kuma zunubin mutumin da zai kira mutane zuwa ga shari saboda haka duk haɗa wato girman al'amuransu guda ɗaya ne in ka kira mutane zuwa ga ɓata li'an ya kuna alaihi wuzur man ta'allamahu ilmin misali ka karantar da shari, ka karantar da shari saboda haka ba wai zunubin ya tsaya gare ka ba ne, duk wanda ya samu sharrin nan to fa sai ka samu kaso na zunubinsa in je ibnu abdulbar wa da'a ilaihi wa amila bihi asamana Allahu bi rahmatihi yake cewa Allah ya tsare mu da rahamarsa Allah ya kare mu daga zama jagorori na sharri wato Allah ya samu zama jagorori na alkhairi kamar misali hadisin amru bin Auf al-Muzani yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya ma Bilal bin al-Harisi al-Muzani Bilal ba, ba Bilal ladanin manzon Allah ba masu suna Bilal suna da yawa a cikin sahabbai shi wannan Bilal din ana kiransa Bilal bin al-Harisi al-Muzani manzon Allah ya ce masa i'lam ka sani sai annabi ya shiru to sai Bilal domin da annabi ya ce ka sani kaga Bilal zai kasa kunne ji me zai biyo sai ya ji annabi ya yi shiru ya ce a'a ma a'lamu ya rasulullah ka ce in sani sai kai shiru sai annabi ya sake cewa ilam ya bilal ka sani ya kai bilal sai bilal ya kasa kunne ko zai ji manzon Allah ya magana sai manzon Allah ya shiru wato wannan yana daga cikin salon karantarwan annabi idan yana son ka rike magana kar ka manta ba zai gaya maka maganan kai tsaye ba sai ya yi wani abu bako gare ka wannan bakon abin da ya yi ba za ka manta da shi ba tunda ba za ka manta da shi ba ba za ka manta maganar ba wannan yana daga cikin hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka in ka dubi yanda annabi labarinsa tarihinsa zaka ga yanda annabi ke karantar da mutane manzo Allah ya ce ka sani sai ya shiru me zan sani manzo Allah ya ce ka sani Bilal sai ya shiru ya rasulullah me zan sani to kaga ba zai manta ba sai manzo Allah ya ce innahu ka sani man ahya sunnatan min sunnati duk wanda ya raya sunna ɗaya daga sunnoni na qad umitat ba'di sunnan da an kashe ta a bayan tafiyata fa inna lahu min al ajri zai samu lada mislaman man amila biha kwatankwacin waɗanda suka yi aiki da wannan sunna da ya raya min gairi an yankusa min ujurihim shay'an ba tare da Allah ya rage wani abu na ladansu ba saboda haka ka ringa lalubawa wace sunnar manzon Allah aka kashe duk inda ka tarar da wata sunna unguwar da ba a yi karaya ta mutumin da ya yi koyi da kai to wallahi daga kansa har tashin kiyama rubuta maka lada ake haka manzon Allah ya faɗa to sai annabi ya ce kuma bai tsaya haka ba wa manibta da bid'atan dalala duk wanda ya kirkiro wata bid'a ta bata la Allah wa rasuluhu wa rasulahu wannan bid'a wanda Allah bai yarda da ita ba manzo Allah bai yarda da ita ba Allah da manzo ba su yarda da kirkiro wani abu ba kana alaihi mislu asami man amila biha za a rubuta mai zunubin adadin mutanen da suka raye wannan bid'a la yanqusu zalika min awzarin nasi shay'an ba za a rage zunubin mutane ba ba wai za a rage daga zunubin mutane ne a bashi a'a za a dinga kirga mutanen da suka yi aiki da wannan bid'a har tashin kiyama ana ninka zunubin ana ɗora wa mutum saboda yi sa ɗayan biyu ne ko dai ka zama jagoran alkhairi ko na sharri jagoran alkhairi yana da lada mai yawa jagoran sharri yana da lada mai yawa shi hadisin amr bin aufin al-muzani yana sunan turmizi. babu ma ja a fil eh, akhd bi sunnati wa bil bid'a shine al-imam tirmizi yake cewa wannan babi yana ɗauke da hadisin da ke nuna mu yi riko da sunnar manzon Allah mu nisanci bid'a domin ta. bayan al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin sai ya ce hadha hadisun hasanun al-Imam Tirmidhi ya nuna hadisin yana da kyau kuma hadisin yana sunan Ibn Majah man ahya sunnatan qad umitat sudan babin kenan wanda ya raya sunnar da an kashe ta a riwayar Ibn Majah annabi ya ce man ahya sunnatan min sunnati wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnoni na fa amila nasu sai mutane suka kama aiki da wannan sunna kana lahu mithl ajri man amila biha zai samu kwatankwacin ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunna la yanqusu min ujurihim shay'an ba za a rage komi na ladan su ba wa man ibtada bid'atan kuma wanda ya kirkiro wata bid'a fa umila biha aka yi aiki da ita kana alaihi auzaru man amila biha zai samu zunubin waɗanda suka yi aiki da wannan bid'a la yanqusu min auzari man amila biha shay'an ba za a rage wani abu na zunubin waɗanda suka yi aiki da wannan bid'ar ba saboda haka idan mutum ya zama masomin sharri to haka za a dinga kirga waɗanda suka yi koyi da shi ana zuba mar zunubi da yawa akwai malaman hadisin da ke ganin shi hadisin amr bin aufin yana da rauni inda in ka dubi tuhfatul ahwazi kamar mujalla na bakwai shafi na tis'in da kuma ba'iful jami'i sagir hadisi na ɗari tara da sittin da biyar amma malaman hadisi na cewa lakin na ma'anahu sahihun li hadisi abi huraira al saboda wannan hadisin da muka karanta na ƙarshe na abu huraira ya sa malamai suka ce wancan hadisin ma'anarsa ingantacciya ce misali hadisin jarir bin abdullahi bajali wanda shi ma ya zo da irin wannan lafazi man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya somo wani abin abin koyi mai kyau a addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu ajru man amila biha zai samu ladan waɗanda suka yi aiki da wannan min gairi an yantaqisa min ujurihim shay'an fa tare da an rage wani abu da ya shafi ladan su ba domin za ka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito hadisin da yake da wannan ma'ana da yawa kamar yadda muka kirga sunayensu wanda ya zo a littafin at-tamhid ga riwayar abu huraira ga riwayar jarir bin abdullahi al-bajali hadisin jarir bin abdullahi al-bajali yana sahihun nasa'i shine hadisi na 2553 manzon Allah ya ce wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kamar yanda in mutum ya faro wani abu mai kyau a addinin musulunci to zai za a ringa kirga ladan waɗanda suka yi koyi da shi har tashin kiyama haka kuma wanda ya somo wani abu mara kyau a addinin musulunci to haka za a rika rubuta zunubin waɗanda suka yi koyi da shi har tashin kiyama manzo Allah ya ce fa alaihi eh, wizuruha wa wizuru man ya'malu biha min gari an yantaqisa min auzarihim shay'an haka za a yi ta rubuta zunubin waɗanda suka yi koyi da mutum ana ɗora masa hattashin kiyama saboda haka yasa mutum ya kiyaye zama mummunan abin misali Allah ka tsare mu akwai riwayar kuma da ta zo hadisin jarir wanda annabi ya ce man sanna sunnata khairin man sanna sunnata khairin waɗannan dalilai suka sa malamai suka gane ashe ba wai abin da ya shafi musulunci kai tsaye ne kawai ba duk abin da ya zama alkhairi ka zama masomin shi wancan riwaya ta jarir bin abdullahi al-bajali man sanna fil islami idan aka ce fil islami duk wani abin da ya zo a musulunci in mai kyau ne sai ka zama masomin shi amma a wannan riwayar fa man sanna sunnata khairin wanda ya faro wani abu na alkhairi saboda haka idan aka ce wani abu na alkhairi ai kenan ba wai dole sai ilimin addini ba akwai ilimomi masu amfani ilimin kimiyya ilimin fasaha da a ce mutum zai kafa jami'a saboda mutanen garinsa ya kafa jami'a kurum saboda mutanen garinsa idan ya gyara niyyarsa don ya amfani al'umma ai wannan ilimi ne na alkhairi kamar yadda manzon Allah ya faɗa to wallahi yana samun ladan sadaqatul jariya har tashin kiyama saboda haka ba wai sai ka kafa makarantar addini shine zaka samu lada kawai ba manzon Allah ya ce man sanna sunnata khairin fattubi alaiha falahu ajruhu wa mislu ujuri man ittaba'ahu zai samu lada kuma zai samu kwatankwacin ladaddakin waɗanda suka bi shi gaira manqusin min ujurihim shay'an ba tare da an rage wani abu na ladansu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man sanna sunnata sharrin so haka kuma mutumin da zai zama masomi na sharri ga al'umma mutumin da ya zama masomin sharri ga al'umma fattu a alaiha sai aka bi shi akan wannan masomi na sharri kana alaihi wuzruhu yana da zunubin shi shi kansa tunda shi ya faro wannan sharri wa mislu auzari man ittaba'ahu sannan kuma za a za a dora mar zunuban waɗanda suka bi shi gaira man min auzarihim sha'an ba tare da an rage wani abu na su ba wannan riwaya ta biyu ta hadisin jarir bin abdullah tana sahihu tirmizi sai ya zama hadisinsa shi kadai ya fassara mana abinda annabi yake nufi da sadaqatul jariya dan a wannan hadisin annabi yana mana ishara da cewa duk wani abu na alkhairi in ka zama masomi to zai taimaki al'umma misali mutumin da zai bude makaranta saboda a koyi ilimin kwamfuta yara su karanta a wannan misali akwai jahilcin sa a nan da wanda zai karantar da ilimi da ya shafi kanikanci duk wani abu da ya zama alkhairi ne ka zama masominsa manzo Allah yana kwadaitarwa kaga annabi yana zaburar da mu akan me abinda zai kyautata rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar lahira ta wace hanya mafi sauki wanda shine zamu ringa amfani da dukiyar mu muna hidima ga al'umma sannan akwai hadisin Anas bin Malik manzo Allah yace ayyuma da'in da'a ila dalalatin fattubi'a duk sa'ilin da aka samu mai kira ya kira mutane zuwa ga bata kuma aka bi shi fa inna lahu misl awzari man ittaba'ahu zai samu zunubi waɗanda suka bi shi wala yanqusu min awzarihim shay'an ba za a rage komi game da zunubin su ba wa inna wa ayyuma da'in da'a ila hudan duk sa'ilin da aka samu mai kira ya kira mutane zuwa ga bin shari'a fattubi a kuma aka bi shi akan wannan shari'a fa inna lahu misla ujuri man ittaba'ahu manzon Allah ya ce to zai samu ladan kwatankwacin waɗanda suka bi shi wala yanqusu min ujurihim shay'an ba za a rage komai na ladan su ba hadisin Anas yana sahihu sunan Ibn Majah hadisin 171 sahihul Jami' sahih hadisin 2712 hadisin uh, Jarir bin Abdullah al-Bajali riwayar al-Imam Tirmidhi tana sahihu Tirmidhi hadisin 2675 sannan na hudu huzaifa Allah ya kara masa yarda shi ma huzaifa ya ba da labari sa'ala rajulun ala ahdin nabiyyi wani mutum ne yayi yi roƙo a zamanin annabi Muhammad zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban manzon Allah saboda haka yasa a musulunci ana iya roƙo hatta a cikin masallaci idan larurar ta kama wannan babu dalilin da zai sa a ce haramun ne babu shakka shi huzaifa ya ce wani mutum ne ya tashi ya roƙo fa amsaka alqawmu duk mutanen gurin babu wanda ya bashi komi summa inna rajulan a'tahu sai wani mutum ya tashi sai ya bashi wani abu da ya bashi fa a'ta alqawmu sai duk masallacin kuma ana ta tashi sai kowa yana zuwa yana bashi wannan ya bashi amma da da ya roƙon kowa ya zauna babu wanda ya bashi sai da wannan mutumin ya fara to da wannan mutumin ya fara sai sauran suka biyo bayan shi to shine sai manzon Allah ya ce man sanna khairan wanda ya zama masomin alkhairi fastunna bihi sai aka yi koyi da shi kaga dai mutum ya ce a ce maka min babu wanda ya ce maka amma da wannan ya fara bashi sai zama mabudi jama'a shi suka yi ta zuwa ana ta bayarwa to bayan mutumin ya fara bayarwan annabi ya ce yana da ladansa sannan kuma Allah zai kirga waɗannan da suka yi koyi da shi ya ba shi lada adadinsu shine manzo Allah ya ce kana lahu ajruhu wa min ujuri man yattabi'uhu ghayra manqusin min ujurihim shay'an ba za a rage ladansu ba amma za a kirga yawansu sai a ba shi lada kwatankwacin adadinsu saboda shi ne ya zama masomi kafin su su biyo baya to sai annabi ya ce wa man sanna sharran haka kuma wanda ya zama masomin sharri fastunna bihi sai aka yi koyi da shi kana alaihi wizruhu yana da zunubinsa sannan annabi ya ce wa min auzari man yattabi'uhu da kuma zunubin waɗanda suka bi shi gaira muntaqisin min auzarihim shay'an ba tare da an rage wani abu na zunubinsu ba wannan hadisin na Huzaifa yana sahihu targhib hadisi na sittin 62 so wannan ya nuna duk sa'ilin da ka zama masomin alkhairi to ladanka ba ɗaya bane waɗanda suka yi koyi da kai za a kirga yawansu, za a rubuta adadin su kuma sai an baka lada sai hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda shine na ƙarshe Abdullahi bin Mas'ud ya karanta aya ta biyar ta suratul infitar Allah madaukaki ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat Abdullahi bin Mas'ud sahabin Annabi Muhammad Abdullahi bin Mas'ud ya karanta wannan aya Allah madaukaki ya ce rai wato kowane rai zai san abin da ya gabatar wa akharat da abin da ya jinkirta sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce ma qaddamat min sunnatin saliha abin da Allah yake cewa a ranar kiyama mutum zai sani abin da ya gabatar na sunna ta kwarai yu'malu biha min ba'dihi wanda ake ta aiki da wannan sunnar a bayan tafiyar shi falahu ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a kaga kenan wannan ayar ma tana mana ishara da waɗannan hadisai na manzon Allah saboda haka za a rubuta maka ladanka kaga kenan ka riga ka rasu amma kuma a kiyama Allah ya ce alimat nafsun kowane rai zai san abin da ya bari a baya kaga kenan bayan ka rasu? Allah zai gaya maka ai ka gina kaza makaranta ko eh to bayan ka gina makaranta ga yawan waɗanda suka amfana da wannan makaranta ga yawan ladan da aka baka sai a ce sai a ɗauka sai a ɗora akan mizani shine abin da Allah ke cewa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat me ake nufi da akharat min sunnatin sayyi'a kowane rai zai san abin da ya jinkirta na mummunan abun koyi shi yasa aka ce akharat domin aikin sharri shi ake barinsa a baya aikin alkhairi Allah yana gabatar da shi ne wato kowane rai zai san me ya gabatar na alkhairi me ya bari a baya na sharri don haka duk abin da ka bari ana koyi da shi in ji Abdullahi bin Mas'ud min sunnatin sayyi'a yu'malu biha ba'dahu ta rasu amma ka bar mummunan abin koyi ana ta ana ta ayyuka dan akwai mutumin zaka samu Eh, shi hanyar samun kuɗi ne damuwa saboda haka zai ta gina gidajen sinima gidajen caca to ya rasu an ci gaba to wannan shine abin da Allah ke cewa wa akharat sharrin da mutum ya baro Abdullahi bin Masud ya ce fa inna alaihi mislu wizri man amila biha bayan ya rasu za a kirga zunubin waɗanda suka yi koyi da shi min gairi an yankusa min auzarihim shay'an wannan ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda saboda haka zaka ga sharhin da malamai suka yi game da waɗannan hadisai da wannan aya da muka karanta kamar fatwal Qadir na Imam Shaukani in ka dubi tafsirin wannan aya haka nan Kitabut Tamhid na ibnu Abdul Barri yana mujallal na 24 shafin 331 haka nan Kitabul I'tisam na Imam Shatibi a mujallal na shafi na 97 Hakanan bayanin ibn hajar a cikin fathul bari wanda yana mujallar na goma sha uku shafin ɗari uku da goma sha biyar ibn hajar ya ce wa fi ma'ana tahzir min ad-dalali wajtina bil bid'a wa muhdasatil umuri fi ad-din wannan duka yana kwadaitar da mu mu zama masu hattara mu kiyaye yada abinda bai kamata a yada shi ba wanda ya zama kamar bid'a abinda ya shafi sabon Allah don ta sakaci yace qad hawan biha li khiffati amriha fi awwal al-amri sau da yawa zaka ga abu karena alhali zunubi ne ko bid'a ce karena ta amma a dalilin kaunan bid'ar ta tabbata kaga kenan mutum ya zama masomin sharri yace don haka yasa dole ne musulmi ya zama mai hattara a ko da yaushe Allah madaukaki yasa mu zama jagorori na alkhairi kuma Allah ya gafarta mana kurakurai ya kyauta karshen mu ya gafarta mana kurakuran mu